Assalamu alaikum. Kamar dai yadda kuka sani suna na Samira Isyawo. To, yanzu zan taɓo muku wani ɓangare daban. Bi ma'ana akan mazaje. Wasu aka ce musu mazaje. A'a. Mazajen kala-kala ne. Ni wanda zan yi muku magana a kai yau a kai ni wanda zan muku magana a kai yau su ne samarin shahu idan aka ce samarin shaho samarin shaho su ne mayaudara wanda suke yaudarar mu mata to su ne yau zan taba a kansu da allah mata mu tsaya mu natsu mu natsa mu san irin mazajen da zamu dinga tarayya da su kai da kai yaudara yarinya ba ka tunanin za a manaka idan fa ba a manaka ba Hmm. akwai na 'yan uwa wanda suka fi kusanci da kai da idan aka yi musu zai so saka don allah maza ku dinga tausaya ma mata ku daina yaudaransu ta hanyar sigogi iri-iri sai ku zo yau ku shinshina wannan gobe wannan jibu wannan kamar dai na faɗa don allah don annabi ku dinga tausaya mana mu mata domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu ku danna mana subscribe